radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin nan na afirka a yau biye da shi akwai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka kamar yadda muka saba sai kuma shirin na na kisoshin rayuwa daga nan sai shirin ansoshin fikihu shirinmu na karshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a bakwai ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan da thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wata bakwai ga watan janairun shekara ta 1979 tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar cambodia paul pot ya tsere biyo bayan harin da vietnam ta kai akan kasar ta cambodia da nufin kifar da gwamnatinsa inda heng smarin ya karbi ragamar shugabancin kasar paul pot ya takura ma al'ummar kasar cambodia inda ya rika shafe duk wata alama ta tarihi kamar da kuma ya rika share ƙauyuka da korar jama'a da kuma tilasta su yin ayyukan wahala da kuma kashe duk wanda ya saba masa ko kuma ya soki salon mulkinsa inda aka kyasta cewa ya kashe mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙasa da shekaru uku da yana mulkin ƙasar ta cambodia musamman ma 'yan asalin vietnam mazauna a ƙasar vietnam wadda take samun goyon baya daga tarayyar soviet a lokacin ta fice da cambodia a cikin shekarar ta 1983 sakamakon matsin lambar ƙasashen yammacin turai da ƙarshe masu ware kukun sun cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan Janairu shekara ta 1986 wani jami'in ɗan sanda a ƙasar masar mai suna suleiman khatir ya yi shahada sakamakon harbe wasu yahudawan isra'il da ya yi a yankin arewacin sinai a ƙasar ta masar suleiman khatir ya harbe yahudawan sahiyuniya bakwai a arewacin sinai ne da nufin kawo cigas ga shirin gwamnatin masar a lokacin wanda take da shi na neman amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa halastacciya da kuma yin sulhu da ita sulhun da ake kira da camp david kwatan sojin ƙasa masar da ta yanke masa hukuncin ɗaure rai da rai amma bayan wani lokaci sai aka samu gawarsa a cikin kurkukun da ake tsare da shi a birnin alkahira inda jami'an tsaro suka ce ya kashe kansa ne amma jama'a da dama sun yi imanin cewa gwamnatin ƙasar masar ce ta kashe shi wannan da ya jawo mummunar zanga-zanga a cikin biranen kasar ta masar musamman ma dai birnin alkahira fadar mulkin kasar inda jama'a da dama suka nuna fushinsu dangane da abin da suke zargi na kisan da gwamnatin kasar ta masa.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya wanda zan gabatar. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran juyin juhali musulunci nan kasar iran ya raya ranar shahadar zahra salamula alaiha dare na hudu majisar ɗinkin duniya ta ce hare-hare ta sama sun kashe mutane uku a yankin tigray na ƙasar habasha a ƙasar falasɗinu kuma falasɗinawa biyu ne suka yi shahada sannan aka kama wasu goma sha tara a wani farmakin da yahuda suka kai masu yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjiyar halin musulunci a nan ƙasar iran imam said alil khamna'i ya raya ranakun shahada fatimatu zahra salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na hudu a jiya alhamis a husainiyan imam khomeini kudisa sirruhu da ke cikin gidansa a nan birnin tehran kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa an gudanar da juyayin shahadar ne a husainiyar imam khomeini inda shi jagoran da kuma wa'anda suke karatun juyayin ne kawai suke cikinsa an yi haka ne don kiyaye dokokin hana yaduwar cutar corona da ake fama da shi a ƙasar fatima salamullah alaiha ita ce ɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan matar limami na farko imam ali da abi talib alaihi har ila yau mahaifiyar limamai na biyu da kuma na uku wato imam hassan da hussein alaihi salam shahadarta ta kasance ne a cikin watan jama'a sani kwanaki kaɗan bayan rasuwar mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an raya kwanakin shahadar zahra salamullahi alaiha a duk faɗin ƙasar iran a jiya alhamis a masallatai da kuma husainiyoyi da kuma wasu wurare masu tsarki a dufaɗin ƙasar gwamnan lardin hazarul maut na ƙasar yemen wanda yake ƙarƙashin ikon tsohon shugaban ƙasar mansur hadi ya bayyana cewa shugaban nashi ya ba shi labarin cewa mai yiwuwa lardin ma'arib ya fada hannun sojojin ƙasar nan gaba kaɗan sannan daga nan za su koma kan lardin hazarul maut don haka ya kasance cikin shiri tasharar talabijin ta almayajin ta kasar lebanon ta bayyana cewa ya zuwa yanzu sojojin kasar yemen da kawayensu sun kwace gari na karshe a lardin jauf da ke makwabtaka da lardin ma'arab da kuma hazarul maut labarin ya kara da cewa lardin ma'arib gaba ɗayansa yana iya fadawa hannun sojojin kasar yemen nan gaba kaɗan kafin haka an kashe kwamandan sojojin hadi a marib farhan annaqib a fafatawa da mayakan gwamnatin na ƙasar yemen sannan wasu da dama daga cikin sojojinsa sun mutu a yakin gwamnatin ƙasar haɗaɗɗen daular laraba ce take taimakawa rundunar farhan naqib a lardin na ma'arif hare-haren da jiragen yakin gwamnatin kasar habasha ta kai kan yankin tigre daga arewacin kasar habasha sun yi sanadiyar mutuwar mutane uku a wani sansanin 'yan gudun hijira a yankin kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto majiyar majalisar ɗinkin duniya a yankin tana faɗar haka a jiya lamis filippo grandi babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya wato unhcr ya bayyana cewa mutane uku ne hare-haren suka kashe a sansanin 'yan gudun hijira mai suna mai aini kuma biyu daga cikinsu yara ƙanana ne 'yan gudun hijira daga ƙasar eritrea labarin ya kammala da cewa duk kokarin da kamfanin dillancin labarun reuters ya yi na jin ta bakin kakakin gwamnatin kasar habasha getnet edene bai sami nasara ba yan gudun hijira daga kasar eritrea kimanin 150 ne suke samun mafaka a kasar habasha masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran falasɗinawa biyu ne suka yi shahada a yayin da wasu goma sha tara kuma aka kama su sannan wasu biyu kuma suka ji rauni a wani farmakin da sojojin hamsin ƙasar isra'ila suka kai yankin yamma da kogin jordan a jiya alhamis a ƙasar falasɗinu da aka mamaye kamfanin dillacin labaran sana na ƙasar syria ya nakalto kamfanin dillacin labaran wafa na ƙasar falasɗinu da aka mamaye yana cewa a garin balata yahudawan sun kashe bakir hasham ɗan shekara 21 a duniya sun raunata mutum guda sannan sun kama guda banda haka yahudawan sun kashe mustapha yasin filna ɗan shekara 25 a duniya a yammacin garin ramallah da ke yamma da kogin jordan banda haka falasinawa da dama ne suka ji rauni a baitu umar daga arewacin garin hebron shi ma a yankin yamma da kogin jordan kamfanin dillacin wafa ya kara da cewa sojojin yahudawan sun kai hare-hare a garuruwan kusa da nablus himma kusa da birnin kudus da kuma tabus da balata duk kusa da birnin na nablus a jiya alhamis Firaministan ƙasar Iraki wanda yake ziyara aiki a lardin na al-Ashraf na ƙasar Iraki ya gana da Sayin Muktada sadr a gidansa inda suka tattauna matsalolin lardin da kuma wanda suka shafi siyasa da kuma ƙasa da ƙasa. kamfanin dillacin labarun musalla ya kaldo kazumi yana faɗa 'yan jarida cewa zuwa sa lardin najaf ba ta da dangantaka da harkokin siyasa ya zo ne don duba yadda ayyuka suke tafiya a lardin kuma bai naɗa sabon gwamna a lardin ba don shi ne kansa yake kula da lardin da muhimmancinsa a ƙasar gamayyar jam'iyyu da da sadar yake jagoranta ne suka samu rinjaye a majalisar dokokin ƙasa ta iraki a zaben da aka gudanar a shekarar da ta gabata kuma ana sa ran gamayyar jam'iyyun za ta haɗa kai da wasu jam'iyyun don kafa sabuwar gwamnati kuma mai yiwuwa ta tsawaita shugabancin firaministan ƙasar mustapha alkazimi idan majalisar dokokin ta kama aiki masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. da masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun yadda murabus ɗin firaministan ƙasar Sudan Abdullah Hamdok ya ƙara ruruta wutan ƙin jinin mulkin soji a ƙasar da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. Murabus ɗin Firaministan ƙasar Sudan Abdullah Hamdok ya ƙara rubuta wutar nuna ƙin jinin soji a ƙasar inda al'ummar Sudan a tsakiyar wannan mako ta fito zanga-zangar jaddada wajabcin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a sassa daban-daban na ƙasar. Zanga-zangar ta zo ne sakamakon kiraye-kirayen ƙungiyoyin 'yan gwagwarmayar Sudan masu neman wanzar da mulkin farar hula a ƙasar tare da jaddada yin kira ga sojoji kan janyewa daga fagen mulkin kasar Sudan. Jami'an tsaron Sudan sun rufe manyan hanyoyi da gadoji da suka hada yankunan kasar musamman birnin Khartoum fadar mulkin kasar tare da rufe hanyar da za ta kai ga fadar hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar kamar yadda jami'an tsaron kasar suka yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zangar zanga-zangar ranar talata ita ce ta farko tun bayan da abdullah Hamduk ya yi murabus daga kan mukaminsa na firaministan gwamnatin rikon kwarya ta gambiza tsakanin sojoji da fararen hula bayan shafe makonni shida da sake dawowarsa kan karagar firaministan ƙarƙashin yarjejeniyar siyasa tsakaninsa da rundunar sojin ƙasar bayan kifar da gwamnatinsa a ranar 25 ga watan oktoban wannan shekara abdullah hamduk ya yi murabus daga kan mukaminsa na firaminista tun kafin ya kai ga kafa majalisar ministocin ƙasar. sakamakon yadda al'umma ta ɗauki matakin gudanar da zanga-zanga a ƙasar. Ka nuna rashin amincewarta da yarjejeniyar da ya rattaba hannu a kanta tsakaninsa da sojojin ƙasar. hamduk ya fayyace cewar akwai buƙatar gudanar da zaman tattaunawa kan neman hanyar cimma yarjejeniya da za ta haɗa ra'ayoyin dukkanin ɓangarorin soji da na fararen hula kan yadda za a gudanar da gwamnati riƙon ƙwarar ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka domin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya ta fararen hula zalla a ƙasar a watan yunin shekara ta 2023 tun bayan da sojoji ƙarƙashin hafsan hafsoshin sojin ƙasar janar abdul fatah al-burhan suka gudanar da juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoba ƙasar ta shiga cikin halin dambaruwar siyasa bayan da abdullah hamduk ya sanar da yin murabus dinsa daga kan mukamin firaministan sudan ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarar ƙasar Majalisar gudanar da shugabancin kasar ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya ta gudanar da zama inda ta tattauna batun yiwuwar kafa gwamnatin ƙwararru masana harkokin mulki masu zaman kansu inda a nata ɓangaren gamayyar rundunar 'yanci da canji ta Forces of Freedom and Change ta lashi takwabin ci gaba da gudanar da gwagwarmaya har sai ta kawo ƙarshen abin da ta kira juyin mulki a Sudan domin kafa gwamnatin farar hula a jawabin da ya gabatar a gaban manyan jami'ai jami'an rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan ya jaddada aniyar su ta kafa gwamnatin ƙwararru masu zaman kansu da za ta gudanar da ayyukanta bisa haɗin kan al'ummar ƙasar kamar yadda general burhan ya jaddada alkawarin rundunar soji na kare manufofin juyin juyo hali a ƙasar a bangare guda kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnatin rikon kwarya kuma hafsan hafsoshin sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya bayyana cewa sun cimma matsaya kan hanyar magance zanga-zanga a kasar da rashin rufe hanyoyi da kafofin sadarwar kasar kamar yadda general burhan ya bayyana rashin jin daɗinsa kan hasarar rayuka da jikata wasu a lokacin gudanar da zanga-zanga a wannan mako bayan murabus firaministan ƙasar abdullah hamdok ana ta bangaren gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta yi watsi da tasirin murabus ɗan abdullah hamduk daga kan mukamin firayim minista zai yi a harkokin siyasar ƙasar tare da aniyar su ta fatattakar waɗanda suka kira masu juyin mulkin soji a ƙasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin farar hula a bayanin da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta fitar ta bayyana cewa murabus ɗin abdullah hamduk daga kan mukamin prime minister wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a ƙasar kuma murabus ɗin ya kawo karshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah hamduk da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata yarjejeniyar da tun fari gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta nuna rashin amincewarta da ita a ganawarsa da brian shaukan shugaban ofishin jakadancin amurka a birnin khartoum shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar kuma hafsan hafsoshin sojin sudan general abdul fatah al-burhan ya jaddada wajabcin ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin dukkanin bangarorin sudan da nufin neman mafita daga dambaruwar siyasa da kasar ta shiga tare da samun haɗin kai dangane da yadda za a ci gaba da gudanar da gwamnati rikon kwariya a kasar General Burhan ya jaddada cewa kofar tattaunawa a buɗe take da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar da matasa masu umajin kawo canji a Sudan da nufin kammala lokacin gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar domin shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin farar hula zalla ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar Sudan za ta zaɓo waɗanda za su gudanar da mulki a ƙasa. a nashi bangaren shugaban ofishin jakadancin amurka a birnin khartoum brian shaukan ya jaddada wajabcin ci gaba da tafiya kan hanyar da aka ɗauko ta kaiwa ga tsarin dimokuraɗiyya da kuma hanzarta kafa majalisar gudanarwa da nufin kaiwa ga ƙarshen wa'adin gwamnati riƙon ƙwarar ƙasar hakanan shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya General abdul fatah al burhan ya gana da shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya mai taimakon ganin an gudanar da gwamnatin riƙon ƙwaryar sudan cikin aminci bolkafas inda suka tattauna batun halin da ake ciki a fagen siyasar sudan bayan murabus ɗin firayim minista abdullah hamdok inda bolka ya ji mahangar General burhan kan halin da ƙasar take ciki kamar yadda inda ya jaddada mahangar majalisar ɗinkin duniya kan yadda ya kamata a ci gaba da gudanar da gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar hakanan ɓangarorin biyu sun jaddada wajabcin kammala wa'adin gwamnati riƙon ƙwarriyar ƙasar kamar yadda aka cimma yarjejeniya tsakanin ɓangarorin sudan bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 gami da hanzarta mai gurbin firayim minista abdullah hamdok a gefe guda kuma kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta bayyana matsayinta na girmama aniyar abdullah Hamdo na yin murabus daga kan mukaminsa na firaministan sudan tare da yin kira ga dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar kan gudanar da zaman tattaunawa da nufin warware halin dambaruwar siyasar da ƙasar ta shiga a nata bangaren tawagar kasashen yammacin turai ta gargaɗi rundunar sojin sudan kan nisantar yin gaban kanta na bangare guda wajen kafa sabuwar gwamnati riƙon ƙwarar ƙasar tawagar kasashen amurka da birtaniya da kuma norway da kuma kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suka jaddada cewa ba za su goyi bayan duk wani sabon firaminista ko kuma sabuwar gwamnatin da za a kafa a sudan ba ba tare da samun haɗin kan dukkanin ɓangarorin siyasa da ƙungiyoyin fararen hular ƙasar ba tawagar tana mai faice cewar tana da tsananin kwaɗayin ganin an kai ga kafa tsarin dimokuraɗiyya a sudan bayan ƙarshen wa'adin gwamnati rikon ƙwarar ƙasar amma tana gargaɗin sojojin ƙasar kan yin babakere a harkokin siyasar ƙasar ta sudan hakanan tawagar ƙasashen yammacin turai ta jaddada yin kira na ganin an gudanar da zaɓuka ƙarƙashin cikakken tsarin dimokuraɗiyya a sudan a shekara ta 2023 tare da jaddada samar da sabon zaben firayim minista da zai samu amincewar bangarorin siyasa da na masu fafutukar kare tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. kamar yadda molife mataimakiyar sakataren harkokin wajen kasar amurka kan harkokin da suka shafi nahiyar afirka ta gana da muhammad hamdan dukulu hamidati mataimakin shugaban majalisar shugabanci a sudan karkashin gwamnati rikon kwarya kan hanyar da za a bi wajen kaiwa ga cikakken tsarin dimokuraɗiyya a sudan muhammad hamdan dukulu ya fayyace mata komai kan shirye-shiryensu na tabbacin ganin ƙasar sudan ta koma kan turbar demokuraɗiyya. Saudiya bayan wa'adin gwamnati rikon kwarya a kasar a watan Yulin shekara ta 2023. Hakanan ya bayyana cikakken fatansa na ganin gwamnatin Amurka ta ci gaba da matsakaimi a kokarin da take yi na taimakawa Sudan ta samu gagarumar nasara a lokacin gudanar da gwamnati rikon kwarya a kasar. kamar yadda hamidati ya jaddada cewa gudanar da zaman tattaunawa da zai hada dukkanin bangarorin siyasar kasar da kungiyoyin fararen hula ita ce hanyar da za ta warware halin dambaruwar siyasar da kasar ta sudan ta shiga sakamakon haka mataimakiyar sakataren harkokin wajen kasar amurka kan harkokin da suka shafi nahiyar afirka molife ta bayyana masa shirin kasarta na haɗa kai da gwamnatin sudan wajen gudanar da aiki kafaɗa-kafaɗa da nufin ganin an kammala wa'adin riƙon ƙwarya lami lafiya domin girka tabbataccen tsarin dimokuraɗiyya a sudan gami da taimakawa mahukuntan sudan wajen ganin sun haɗa kai da ɓangarorin siyasar ƙasar domin samun fahimtar juna da nufin warware dambarwar siyasa a ƙasar ta sudan Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa ke gargashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi mai suna mu amanar mu wanda Nabila Rabi'u zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. idan ya tashi mu ma zamu je yawo Jamila ya ce ke kika sani ba yanzu kika gama faɗin fushi kike da shi ba dariyan bina ta sa ta ce in dai su karami ne ai sun saba mu dai tafiya zamu Zara ce ta fito daga ɗakin su da gudu ta nufi bakin makwarara tana ta shega amai da sauri Mariya ta fito tana fitan Zara me yake damun ki haka sauran matan gidan ne suka yi saurin fitowa shewa Dije ta sa tana faɗin jama'a me zan gani haka amai a cikin gidan nan Yanzu dai ba lokacin cutar amai da ya zawo bane, haka kuma ba lokacin ciwon zazzaɓi ne. Amai a wajen budurwa? ja To Allah ya kyauta! Da sauri Mariya ta karasa wajen Zara tana faɗin me yake damun ki? Zara ta ce kwana biyu duk jikina babu daɗi. Ina yawan jin tashin zuciya sai yawan kasala. Dafa kirji Mariya ta yi tana faɗin na shiga uku. Me kike shirin faɗa mini Zara? DJ ta ce jika za ta kawo mana a cikin gida. lallai dole na gode ma Allah Zainabu yar albarka fito ki ji abin kunya a cikin gidanmu mama Abba ce ta ce haba dije me abin alfahari dan diyar Mariya ta yi abin kunya kada ki manta fa ke ma kina da diya mace Dije ta ce dalla da dakata mani ban kasa da ke ba ina ruwanki da abin da na faɗa idan ina da ɗiya mace ai bata kwaso mana abin kunyan ba ƙarewa ma maneman aurenta sun zo an gama magana har an saka rana kin ga kuwa batun a kawo mani abin kunya a cikin gida ma bai taso ba waɗanda suka yi su ne abin dariya a cikin gidan nan ni na sani Mariya ta daɗe tana fatan a ce Zainab ta kwaso mana abin kunya sai gashi Allah ya juya abin akan ɗiyarta dama yarinya tana kawo kaji da tsire ana danna tsohuwa ɗaki ana ci ba dole a samu kyakkyawan sakamako ba an tara kayan aure da kuɗin haram Ba a san yarinya ta riga ta bada kanta ba ni dai taimako ɗaya zan yi muku idan za ku yi gwanjon kayan da kuka fara tarawa zan taimake ku na siya kun ga sai a samu na kula da jaririya. Tsaki Mariya ta yi ta kama Zara tana faɗin abun kunya ba kan ta farau ba, kin daɗe ba ki je kika yi shelar cikin Zara ba. Gara ni na ga tawa ƙaddara. Ke ma ki zuba ido wallahi taki tana nan tafe. Ai da Zara da Zainab duk jirgi ɗaya ne ya kwaso su. Ɗaki suka shige. Suna zuwa Mariya ta ce Zara waye ya yi miki wannan cikin? Kuka Zara ta sa ta ce wallahi inna ba zan iya cewa ga wanda ya mani ba. mazan da suke bani kuɗi suna da yawa kuma kowa ba a banza yake bani ba Salati Mariya ta sa tana faɗin na shiga uku ne, Mariya yanzu baki san waye uban abinda yake cin ki ba Aiko dole a zubar da shi Zara ta ce inna tsoro nake ji. <clears throat> Duka ta kai mata tana faɗin dan ubanki lokacin da kika kai kanki baki san da tsoro ba sai yau wallahi kin ji na rantse maki ba ki haifar mana shege a gidana ba babban tashin hankali na ma ba a san uban shi ba haka kike so mu sha wahalar renon ciki sannan mu zo mu yi renon yaro ko yarinya to ba zai yiwu ba tun kafin yayi kwari zan fitar da shi kuma a yau ɗin nan ki kwantar da hankalin ki. idan ciki yayi girma ne yake bada matsala amma yanzu jini ne ba zai bamu matsala ba Zara ta ce shikenan inna Allah ya sa ayi asa'a ta ce amin Laila ce kwance a ɗakin ta ta fito daga wanka suna waya da Muji Laila ta ce diya yau fa da ƙyar zan fito Muji ya ce haba beauty na ki ma daina wannan magana wallahi kin ji na rantse maki ba zan iya haƙura ban ganki yau ba kin san yanzu yanda zuciyata take bugawa a duk lokacin da baki kusa da ni haba beauty na yau fa nayi mana babban tanadi daga ni har ke a yau zamu nuna ma junan mu yanda muke ji a zuciyoyinmu. mu dan Allah kada ki rusa mini tanadin da na daɗe ina yi a kan ki wannan babbar rana ce a wajena kina so na shiga wani hali beauty na alamun kuka ya fara yana faɗin amma idan zan takura maki ni mai iya haƙura ne bana son nayi abinda zai ɓata miki rai na haƙura To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin ansoshin fiƙihu. amsoshin pikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى من والاهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin fiƙihu shirin da ku masu sauraro kuke turo mana tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yardar Allah mu yi bincike mu samo muku ainihin amsa wadda ta dace da tambayar da kuka gabatar idan masu sauraro ba su manta ba wannan shiri kamar yadda muka sha faɗa musu cewa muna ba da ainihin amsoshi ne dangane da al'amura na fikihu bisa fikihun ja'fariya wato fiƙihun da ya ginu a kan mazhaban ahalbaita alaihi to amma duk wanda ya turo mana da tambaya idan har shi yana son a bashi amsa ne bisa wata mazhaba daban ba mazhaban ja'afariya ba to zai iya faɗa ce wannan tambayar tawa ina fatan wannan shiri in ya tashi bani amsa ya bani amsa din. bisa mazhaba kaza misali ya ce mazhabar malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ko hanafiya duk wanda mutum ya ce insha Allah za mu binciko masa amsa din mu bashi amma idan mutum bai faɗi wata mazhaba ba ya gabatar da ainihin wato tambayarsa sakurin to mu idan mun tashi za mu bashi amsa ne bisa fatuwa da ta zo a mazhaba ta jafariya insha Allah. To yanzu akwai waɗansu tambayoyi da ainihin aka gabatar da su wanda insha Allah za mu ga abubuwan da ke ciki da kuma amsoshin da za mu bayar daidai gwargwado. Wannan bawan Allah yake cewa shin idan mutum ya shiga sallar jam'i wajibi ne a cikin wannan sallah ɗin da ya zo ya shiga musamman abin da ya shafi wani abu wanda ya shafi kamar karatu kenan na fatiha da sura shi wanda ya zo ya shiga wannan sallah a raka'a ta farko da ta biyu musamman a sallar ta shafi azahar da la'asar shin wajibi ne a ce wanda ya zo ya riski wannan bayan limami yana yin karatun fatiha da sura shi ma wanda yake bin limamin wajibi ne ya yi wannan karatu na fatiha da sura ko ko ba wajibi ba ne in kuma ba wajibi ba ne to meye matsayin kasantuwar shi limami yana karanta fatiha da sura din ne a asirce shin mai bin liman din wato mamu shi ma zai iya karantawa a asirce ko ko ba zai iya ba to wannan tambayar hakikatan tambaya ce mai muhimmancin gaske dangane da al'amura na fikihu domin a duk lokacin da mutum ya je zai yi sallah a bayan limamin musamman shi yadda ya yi wannan tambayar sallar azahar da la'asar wadda ake yin su a wato karatunsu a ɓoye kenan to abinda malamai suka ba da fatuwa dangane da irin wannan shine cewa lallai shi limami an sanya shi ne domin a yi koyi da shi saboda haka idan ya zo yana karatu na fatiha da sura musamman a ainihin raka'a ta farko da ta biyu nan kuma a sallolin da suka shafi azar da la'asar ɗin bai inganta ba a ce shi mamu shi ma ya dinga karanta fatiha da sura abin da fatuwar malamai ta zo kenan amma abin da kurin suke cewa musta mustahabbi ne ga mai bin limamin ya dinga yin zikiri kurin shi ma zikirin ya yi shi a cikin cikinsa ne amma ba wai ya karanta fatiha da sura ba tunda liman idan ya karanta fatiha da sura to ya ɗauke wa duk waɗanda suke bin sa ba su kuma an ce lallai sai sun karanta fatiha da sura ba wannan ita ce amsar wannan tambaya din da wannan bawan allah ya ainihin gabatar da ita to sai tambaya kuma wadda shi ma wannan bawan allah ya gabatar da ita yake cewa assalamu alaikum tambaya ta a nan ita ce ta shafi al'amura ne na sallah shin idan mutum ya zo yana bin limam yana bin limami a cikin sallah sai ya zama wasu lokutan a ayyukan sallan zai shige liman kafin liman ya yi shi ya riga shi wasu kuma zai ɗan yi jinkiri sai limamin ya daɗe da yin aikin sannan shi kuma ya bi shi amma mutumin yana yin wannan abun ne da gangan mecece ko kuma meye matsayin sallar tasa a irin wannan yanayi to um, abin da malamai suka ba da fatuwa dangane da irin wannan yanayi shi ma dai kusan wancan ne za mu ce to ai an ce limami an sanya shi ne domin ai koyi da shi to idan har ka zo ka ce za ka bi wannan limami a cikin sallah to menene naka na yin azarbabi ya zama na ayyukan sallah ɗin kai kana riga limami kuma da gangan kamar yadda shi wannan malamin ya ce mai tambaya ya ce wai da gangan to kaga wannan ai bai inganta ba ko kuma yana jinkirtawa sai limamin misali ya tafi sujada shi kuma yana nan a tsaye har yanzu ko bai ma yi ruku'u ba balle ma ya je ya tarar da limami a sujada din to kaga wannan shi ma bai inganta ba kuma da gangan ko kuma limami misali yana ruku'u bai gama ruku'u ba kai saboda azarbabi har kai ka tafi sujada ka bar limamai din kuma kana cewa a cikin wannan tambaya din da gangan to abinda malamai suke cewa duk wanda yake irin wannan abin da zai faru sallarsa ba za ta lalace ba amma sallar za ta fita daga bin liman ta koma ta ɗaiɗaiku kenan ya koma yana sallah shi kaɗai ne saboda haka wannan bin liman ɗin ya fita daga bin liman kenan in dai abin ya yi shi da gangan kuma ya zama tsakanin abin da yake din da wanda limam din yake ana dan samun tazara mai dan yawa in aka samu wannan tazara mai dan yawa to lalle wannan sallar tasa ta fita daga bin liman ta koma tasha ta shi kadai kenan kaga ya, ya rasa ladan bin liman kenan abin da ainihin amsa ta biyo baya kenan dangane da irin wannan yanayi saboda haka abu ne mai muhimmanci da ya kamata a dinga kula da shi idan mutum an ce yana bin liman da limami ya tafi ruku'u to kai ma ka bi shi da ya taso daga ruku'u to kai ma ka taso da ya tafi sujjada kai ma ka bi wannan limami din kar ka bari ya maka nisa mai yawa balle kuma ma a ce wai kai kana ma riga liman din a' bai inganta ba wannan to wannan shine dangane da wannan tambaya to um, akwai wata tambayar kuma shi ma wannan bawan allah shi ma dai duk dangane da abin da ya shafi sallah ne yake cewa assalamu alaikum dangane da sallar juma'a ce nake son na yi tambaya kuma tambayar ta wata shafi a lokacin da limami na sallar juma'a yake yin ba ne shin a wannan lokaci idan aka sami mamu yana yin magana ko yana yin taɗi da wani a lokacin da shi kuma limami ɗin yake cikin ba yaya sallar wanda yake yin haka ɗin bayan an tashi daga sallah to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske da wasu da dama suna yin haka to a takaice dai abin da yake bisa ihtiyati akan irin wannan al'amari shine cewa bai inganta ba bisa ihtiyati a ce limami yana huduban juma'a kai kuma da kake son ka shiga sallah tare da limami din kana yin surutu ko kana yin taɗi ko kana yin wasu ayyuka daban domin abin da ake so shine ka saurari wannan huduba din da limamin yake yi ka amfana da abin da yake faɗa ko da kuwa dai har yanzu limami bai shiga sallah ɗin ba to amma dai bai inganta ba a ce mutum ya tashi shi liman yana yin hudubarsa kai kuma maimakon ka saurare shi a cikin hudubar da yake sai kuma a ka kana yin surutu ko kana taɗi ko kana yin wasu abubuwa to wannan bai inganta ba bisa ainihin ihtiyati kamar yadda aka nuna amma kuma wannan ba yana nufin zai bata mutum sallah ba ai ba a ma fara sallan ba ita hudu ba juma'a kafin ma a shiga sallah ai ake yin ta kar ka lura da cewa wai ai saboda yanzu ba a fara sallah ba tunda ba a shiga sallah ba ko da kayi surutun ka ba matsala abin da da ake so ko da ba a fara sallah ba abin da ake so ka saurari huduban da limamin yake cewa domin a cikin sauraron huduban da limamin yake faɗa akwai wani abu na fa'idantuwa da mutum zai yi daga maganganun da shi limamin yake faɗa to wannan ne dalilin da ya sa malamai suke cewa bisa ihtiyati ya kamata mutum ya yi shiru ne ya yi tsit ya kasance yana sauraron abin da limamin yake faɗa amma zancen bata sallah bata taso ba tunda ai har zuma ba amma shiga yin sallah din ba to waɗannan tambayoyin suna daga cikin tambayoyi da ku masu sauraro kuka turo kuma kamar yadda muka faɗa ne lalle wannan fili na amsoshin fikihu zai yi murna idan duk wani mai son ya san wani abu da ya shafi al'amura na fikihu ya turo da tambayoyi domin ta hanyar tambaya ne ake samun waraka shiru baya kawo waraka sai an yi tambaya saboda haka akwai wasu tambayoyin amma kuma na kamar ana nuna mana cewa lokaci ya gabato to saboda haka za dai mu tsaya akan waɗannan amsoshi da muka bayar bisa waɗannan tambayoyi sai allah ya kai mu a shiri na gaba insha Allah za mu zo da wasu tambayoyin daban da kuma amsoshin da suke tattare da su to anan za mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin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 kasar saudiya ta fuskanci suka sosai daga bangarori da dama a shekarar da ta gabata ta 2021 dangane da yadda mahukuntan kasar suke take haƙoƙin ɗan adam kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta haɗin gwiwa ta turai da saudiya ta european saudi organization for human rights baya ga wasu bangarori irin majalisar ɗinkin duniya musamman hukumar kare haƙƙin ɗan adam da masu rubuta rahoto na musamman da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya sun yi kakkausar suka kan yadda saudiya take cin zarafin 'yan ƙasa da baƙi 'yan ƙasashen waje tare da yin kira gare ta kan mutunta alƙawuran da ta ɗauka A ranar 28 ga watan Janairun shekara ta 2021, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare hakkin ɗan adam a Saudiya ta aike da saƙon wasiƙa ga mahukuntan Saudiya kan rashin jin daɗinta dangane da mummunan halin da baƙin haure suke ciki a Saudiya. musamman musgunawar da suke fuskanta a wuraren da ake tsare da su sakamakon yawan cunkoso na dogon lokaci maras iyaka kamar yadda rahoton tawagar majalisar ɗinkin duniya ya gwada tsoronsa kan wuraren tsare bakin haure A watan Yunin shekara ta 2021, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a Saudiya ta bayyana tsananin damuwarta kan irin mummunan halin da bakin haure suke ciki a ƙasar Saudiya a saƙon wasiƙar da tawagar masu sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ta fitar yana ɗauke da cewa bakin haure da suke rayuwa a ƙasar Saudiya suna rayuwa ce tamkar bayi sakamakon mummunar ma'amala da suke fuskanta a zamanin da ake riya wayewa sakon wasikar ya fayyace cewar Ma'amalar da bakin haure suke fuskanta a saudiya ta kai ga matakin keta haƙƙin ɗan adam kamar yadda bakin hauren da suke gudanar da ayyuka a gidajen mutane suke fuskantar mummunar ma'amala da cin zarafi kuma ba su da haƙƙin kai ƙara domin neman bi musu kadi hakanan a watan fabrairun shekara ta 2021 da ta gabata tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya ta gwada rashin amincewarta kan yadda mahukuntan saudiya suke yawan zartar da hukuncin kisa kan ƙananan yara da ba su balaga ba musamman hukuncin baya-bayan nan da suka aiwatar kan kisan gilla kan abdullah al tare da bayyana hukuncin da cewa hukunci ne mai daga hankali tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya kafin zartar da hukuncin kisa kan abdullah alhuwaiti ta bayyana cewa kamun da mahukuntan saudiya suka yi ga abdullah alhuwaiti bayi kan doka kuma shari'ar da aka gudanar kansa babu adalci ciki musamman ganin yanke hukuncin kisa kansa a lokacin yana ɗan shekaru goma sha hudu ne a duniya a watan afrilun shekara ta 2021 rahoton tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ta aike da saƙon wasiƙa na musamman ga mahukuntan saudiya da a ciki take bayyana tsananin rashin jin daɗinta gami da takaici kan hukuncin kisar da aka aiwatar kan abdullah alhuwaiti har ila yau a watan yunin shekara ta 2021 tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya ta yi tofin allatsi ne kan aiwatar da kisan gilla da mahukuntan saudiya suka yi wa mustapha hashim aldarwishi kan zargin shiga zanga-zangar lumana da aka gudanar a kasar a lokacin yana matashi bai balaga ba rahotanni sun bayyana cewa mustapha hashim aldarwishi ɗan yankin gabashin ƙasar saudiya ne daga zuriyar masu bin mazhabar shi'a marasa rinjaye a ƙasar kuma mahukuntan saudiya sun kama shi ne kan zargin shiga zanga-zangar lumana a shekara ta 2015 dangane da guguwar da ta kada a kasashen larabawa ta neman gyara a harkokin mulkin kasashen da suke gudanar da mulkin kama karya inda kotu a saudiya ta ba da umarnin tsare mustapha hashim addarwishi a keɓaɓɓen wuri a gidan kurkuku tare da gana masa dangogin azaba na tsawon watanni shida har ya furuci da dukkanin laifukan da ake zarginsa ta hanyar duka da azabtarwa kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka tabbatar da haka a ranar 15 ga watan yunin shekara ta 2021 ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar Saudiyya ta sanar da aiwatar da kisan gilla kan mustapha hashim adarwishi kan zargin ayyukan ta'addanci da ƙoƙarin yin tawaye da makamai yana ɗan shekaru 27 a duniya ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ciki da wajen Saudiyya sun tabbatar da bayanin da mustapha hashim adarwishi ya yi a gaban kotu kafin yanke hukuncin kisa kansa yana mai cewa ya yi furuci ne da dukkanin zarge-zargen da ake yi kansa bayan fuskantar dangogin azaba a gidan kurkuku amma duk da haka kotu ta yanke hukuncin kisa kansa ta hanyar fille masa kai kafin zartar da kisan gilla kan mustapha hashim a darwishi kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta buƙaci hukumomin saudiya kan dakatar da duk wani shirin aiwatar da kisan gilla kan mustapha hashim darwishi tare da bayyana hukuncin kisan a matsayin babban abin kyama da ke keta hurumin 'yancin rayuwa a kowane hali a gefe guda kuma ƙwararru kan harkar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana jin daɗin su kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na soke hukuncin kisa da aka yanke kan yara uku zuwa hukuncin ɗauri a gidan kurkuku inda ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya suke bayyana cewa rage hukuncin kisa kan yaran uku da ake zargi da aikata laifuka zuwa ɗauri a gidan kurkuku mataki ne mai kyau saboda dukkanin yaran uku babu wanda ya kai shekaru shekaru 18 a duniya kamar yadda kwararru kan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya suka kwaɗaitar da mahukuntan saudiya kan soke tuhumce-tuhumcen da ake yi kan yaran tare da sakin su domin shakar iskar 'yanci a rayuwarsu kamar yadda a watan fabrairun shekara ta 2021 mary lolo mai rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma mai shirya rahotanni na musamman kan batutuwan da suka shafi rashin mutunta haƙƙin ɗan adam ta rubuta rahoto ga majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da a ciki ta yi nuni kan yadda ƙasar saudiya ta kasance cikin jerin ƙasashe 65 na duniya da suke cin zarafi har ma da aiwatar da kisan gilla kan masu kare haƙƙin ɗan adam musamman a tsakanin shekara shekara ta 2015 zuwa 2019 har ila yau rahoton ya yi nuni da cewa gwamnatoci da dama ba su sauke haƙƙin da ya rataye a wuyarsu na kare masu rajin kare haƙƙin ɗan adam daga hare-haren wuce gona da iri da ayyukan da suke kai ga kisan gilla kansu a watan yunin shekara ta 2021 wakilan majalisar ɗinkin duniya na musamman da aka aike zuwa ƙasar saudiya sun bayyana tsoron su kan matakin da ƙasar maroko ta ɗauka na mika usama abbas talal al-maharuki da aka fi sani da usama al-hassani ga mahukuntan saudiya a saƙon wasiƙa da tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya ta rubuta ta bayyana tsoron kada usama abbas talal misali ya fuskanci dangogin azaba da mummunar mu'amala tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sun samu tabbacin cewa mahukuntan saudiya sun mika usama abbas talal ne ga mahukuntan saudiya a ranar sha uku ga watan maris na shekara ta 2021 kuma suna tsoro kada mahukuntan saudiya su ɗauki matakin gana masa dangogin azaba Usama Abbas Talal al maharuki da aka fi sani da Usama Al-Hassani ya kasance malami ne a jami'ar Malik Abdulaziz da ke birnin Jidda kuma mai ba da shawara kan harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa a ma'aikatar masana'antu da kasuwancin ƙasar Saudiya a shekara ta 2015 amma ya ajiye aikinsa a matsayin mai ba da shawara bayan tsoro da matsin lamba da yake fuskanta sakamakon ra'ayinsa da mahangarsa da suka yi hannun riga da na mahukuntan Saudiya lamarin da ya tilasta masa sa barin kasar tare da neman mafaka a kasar turkiya sannan ya koma kasar amurka bayan nan ya samu takardar ɗan ƙasa a australia a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 2021 jami'an tsaron kasar morocco sun kama usama abbas talal bayan da ya shigo cikin kasar da nufin haduwa da iyalansa da suka kai ziyara zuwa kasar mahukuntan Morocco sun bayyana dalilin kama Usama Abbas Talal da cewa hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa Interpol ce ta fitar da takardar neman kama Usama Abbas Talal bisa umarnin mahukuntan Saudiya a sakon wasikar da tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya suka rubuta sun bayyana cewar usama abbas talal ya sanar da iyalansa a lokacin da suka ziyarce shi a ranar goma ga watan fabrairun shekara ta 2021 cewa yana fuskantar matsin lamba kan rattaba hannu kan wata yarjejeniyar amincewa da buƙatar komawarsa a ƙasar saudiya amma ya ƙi amincewa da wannan batu kamar yadda a ranar 11 ga watan fabrairun shekara ta 2020 91 mataimakin babban lauyan gwamnatin saudiya mai shigar da kara ya buƙaci mahukuntan morocco da su miƙa musu usama abbas talal yana mai fayyace cewar akwai yarjejeniya da aka cimma tsakanin ƙasashen saudiya da morocco kan harkokin shari'a kuma saudiya tana zargin usama abbas ne da hannu a cin amanar ƙasa sakamakon haka kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai faɗa da cin zarafin ɗan adam ya aike da saƙon wasiƙa ga mahukuntan ƙasar morocco yana mai tunasar da da su kan kundin kuduri da ya hana mika mutumin da wata ƙasa take nema matukar yana fuskantar barazanar azabtarwa amma kwatsam a ranar sha uku ga watan maris na shekara ta dubu biyu da da 2021 iyalan usama abbas sun samu labarin cewa mahukuntan morocco sun mika usama abbas ga saudiya ba tare da sanar da lauyan da ke kare shi ba ko iyalansa ko ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar australia da ke ƙasar morocco kuma a halin yanzu haka babu wanda ke da masaniya kan makomarsa ko wurin da ake tsare da shi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da wannan shirin kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu amma tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran imam said alil khamna'i ya raya ranakun shahada fatimatu zahra alaihi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na hudu a jiya alhamis a husainiyan imam khomeini kudisa sirruhu da ke cikin gidansa a nan birnin tehran kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa an gudanar da juyayin shahadar ne a husainiyar imam Khomeini inda shi jagoran da kuma wa'anda suke karatun juyayin ne kawai suke cikinsa an yi haka ne don kiyaye dokokin hana yaduwar cutar corona da ake fama da shi a ƙasar fatima salamullah alaiha ita ce diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan matar limami na farko imam ali da abi talib alaihi salam har ila yau mahaifiyar limamai na biyu da kuma na uku wato imam hassan da hussein alaihi salam shahadar ta ta kasance ne a cikin watan jama'a sani kwanaki kaɗan bayan rasuwar mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an raya kwanakin shahadar Zahra salamullahi alaiha a duk faɗin ƙasar Iran a jiya Alhamis a masallatayya da kuma husainiyoyi da kuma wasu wurare masu tsarki a duk faɗin ƙasar gwamnan lardin hazarul maut na kasar yemen wanda yake karkashin ikon tsohon shugaban kasar mansur hadi ya bayyana cewa shugaban nashi ya ba shi labarin cewa mai yiwuwa lardin Ma'arif ya fada hannun sojojin ƙasar nan gaba kaɗan sannan daga nan za su koma kan lardin hadarul maut don haka ya kasance cikin shiri tasharar talabijin ta almayajin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa ya zuwa yanzu sojojin ƙasar yemen da ƙawayensu sun kwace gari na ƙarshe a lardin jauf da ke makwabtaka da lardin ma'arab da kuma hazarul maut masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan na kai mu muna dauke da sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin wanda kuka ji muryoyinsu su tahir ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.